da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. Amma a yau 24 ga watan Mayu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan kishi. tazara ba dai wata ta saki kashe kishiyarta ba. Kar ki damu Aminatu idan mun tsunduma a cikin shirin da ke da masu sauraro za ku ji abin da muke tafar da shi. Hmm. Allah dai ya sa lafiya. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi 'yan mata akan inda iyakar kishin 'yan mata ya tsaya. Albarkacin azumin watan Shawwal za mu ziyarci filin mu Masu saurare kar a bar ku a baya sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da baƙin da ta gayyato mana zauren namu a yau Mai sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wannan fili namu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malamai mata da zamu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi mata. Yau zamu tattauna ne akan kishi. kishi dai baya karewa a mai sauraron mu bayanai da yawa akan kishi a wannan zaura amma fa yau zamu danganta ne da cewa shin wai menene shi wannan kishin shin halas ne yin sa ko ko laifi ne kuma wa ya kamata a ce an nuna kishin nan a kan shi mijin ko mata a wannan zauren namu akwai amina muhammad akwai firdaus rafa'i ga kuma hajiya hawa usman wanda za su maje akan menene kishi hajiya hawa na'am washin kishin nan halas ne a yi shi ko kuma wani abu ne wanda ba a take doka ba idan an yi shi eh gaskiya kishi halas ne kusan in ce kishi halitta ne wanda kowace 'ya mace akwai shi a cikin halittar da Allah ya mata ko in ce a cikin jininta hmm. sannan kuma kishi halas ne kishin nan kuma ya samo asali ne tun daga kakannin kakannin kakanninmu kowace mace da kika gani an halicce ta da kishi a cikin kirjinta sai dai kuma kishin na wani ya fi na wani sannan kuma kishin yana da limit yana da iyaka to kina da na ga sai wani zabare zabare kike yi anya ba a taɓa kewa kuwa eh kishin nan kina ganin yayi daidai a yi shi kishi ya zama dole a yi shi saboda kishi duk mace ba ta son kishiya kishi gaskiya ya zama dole ne kishi ai a cikin jinin jikinka yake hmm. sosai kishi kishi ya ai ba a bar kauna ba ce ba ba kuma a bar so ba ce ba ke malama amina kina jin yadda suke zafara wani kishiya ba a wasu eh, tabbas maganar da ta faɗa daidai ne kuma haka ne duk mace ta duniya ga dole za ta yi kishi na duniya duk mace a duniya idan tana son mijinta za ta yi kishin shi so hmm. saboda haka kishi halakci. Kan ce wani lokaci ma ba mazan kawai kuke wa kishi ba hazanin da kuke daurawa. To hajjiya kamar yanzu na a misali sai a ce a irin wannan abubuwan da yake faruwa a gari. za ki ji yau kishiya ta buge wankin kishiya kishiya ta kashe waccan a kishiya ta banka ma wannan wuta haki mijin ma duk bai tsira ba shin yaya ya kamata wai a kishin nan ne kar a sa kisa ko illatarwa a ciki To, kishin nan gaskiya kamar yadda na faɗa, da farko kamar yadda na faɗa miki kowace mace tana da shi kuma halitta ne. To, amma kuma ya kamata mu sani, bai kamata mu dinga amfani da wannan kishin muna kashe junanmu, muna illata junanmu, muna kasar da rayuwar 'yan uwanmu mata. Ta abin da mutum zai yi ya dinga yi yana sa Allah a cikin zuciyarsa sannan kuma mu sani cewa mu mata ne, mm. mu ma kuma muna da 'ya'ya. idan ke kina takamar baki da kishiya ko biki taba zama da kishiya ba ko baki so a miki kishiya ba mamaki kina da ƴaƴa mata ko ɗaya ko biyu ko ba ma da ƴa mace misali wata ƴar uwarki ta haifa miki ƴa mace kuma wadda ita ma aure za a mata yawwa in ma ba a mata auren ba za a mata aure ba mamaki kuma mijin wata za ta aura to saboda haka mu dinga sa ma zuciyar mu ruwan sanyi duk lokacin da kishi ya taso mana mu yi kokari mu fi karfin zuciyar mu sannan kuma mu dinga tunawa um, kishi um, auren nan Allah ne ya ce ayi saboda haka mu kuma ba mu isa mu hana ikon Allah ba ba mu isa kuma mu ja da ikon Allah ba tunda dai a halittar da Allah ya yi ma namiji mace ɗaya ba za ta taɓa satisfying ɗin namiji ba ba ta iya gamsar da shi ba ba za ta iya gamsar da namiji ba mace daya saboda haka Allah shi yasa Allah ya ce su aura daga biyu uku hudu wanda ba zai adalci bane aka ce ya auri daya dayan ma idan ba za ka yi mata adalci ba aka ce ka auri baiwa to saboda haka mu dinga sa dauko dutse muna danna zuciyarmu muna sa mu zuciyarmu ruwan sanyi sannan ni kuma wanda irin kishi na zai fi wannan akan shi ni ba zan bari a misali ina da kishiya ta gane cewa ina kishi da ita ba duk zafin kishin da nake yi da ita zan danne saboda wannan zai iya janyo mana raini tsakanina da ita idan har na nuna ina jin haushin ta because wannan kishiyar mijina ne ya auro min ita ba ita ta kawo kanta gidana ba kamar yadda ya gani ya ce yana suna ya je ya auro ni yana so ya hada zuri'a da ni haka ita ma ya je ya ganta ya ce yana son ta saboda haka babu mamaki matsayin mu ɗaya a cikin zuciyar shi babu mamaki ma ta fi ni matsayi babu mamaki kuma ni matsayina ya fi nata a zuciyar shi to ta yadda zan nuna ma mata cewa ina kishi da ita in dinga yin wasu abubuwa ina zubar da mutunci na har ta zo ta raina ni ban sani ba ko matsayi na da mutunci na ya nata a cikin zuciyar mijinmu ta kan wannan haukan da zan yi zan iya zubar da duk wani mutunci na da mijin yake gani da sauransu kin fahimce ni to amma idan har zaka dauko dutse ki danne ni na gwammace mai faɗa da mijina a daki in nuna mishi kishi na in yi kuka amma ba irin na hauka ba dan ba zan iya cutar da shi ba in yi kuka nuna mishi irin damuwa na because kowa ya san kishi akwai zafi hmm. amma ni kishi ta ba za ta taba gani a fuska na ba kuma ni ba zan musguna mata ba saboda ni ma ce kuma na haifa ina da 'ya'ya. na irin yadda ta bullo kuma na ga ke mai zafin ce ta ce ita ba za ta cutar ba ba za ma ta bari a gani ba wane ne wane ne ki haka al'amarin zai kasance a wurin ki anya kuwa ba za ki dinga eh, nemo fefan tsire kina kawo daki ki ce miji ne siyo ba ai za a rina ni in za a yi kishi a yi kishi dim namiji mijin mace hudu ne in za a yi kowace da halinta za ta zauna kowace da halinta za ta zauna ni ba zan zauna in yi kishi da mijina ba sai dai in yi kishi da kishiyoyi na. to su ne suka shiga uku a Su ne suka shiga uku. Dan zance da maganganu kala-kala za su dinga jin shi kuma ba zan taɓa nunawa in nuna komai shi yake min. In ya zo in sun hankalinsu ya tashi sun takura wa kansu hankalinsu ya tashi oho ni dai zan nuna kuma ba zan taɓa nuna ya ɓata min ya ɓata min rai ba ko wani abu. In nuna musu in dinga guma musu yanda in sun ta gama dama su zauna in ba su ga dama ba su tafi. Wato Ni kuma eh eh wani ladabi da biyayya kuma duk zan kan mai ba zan taba nuna ba in ya zo ya ce min kaza da kaza kaza an yi kaza in ce ban san an yi ba su kuma in na je wajen su danga dinga nuna musu komai da komai shi ke min daga karshe ma in na samu in ina da yan canji na na samu dan tsire na na siyo na dan abin na sai in yarda leda a kofar daki eh, to kin ga karshe sai ta kara gaba in kuma ta ga dama sai ta zauna me suna wannan kishi na ke <laughs> matar ce ina ganin kamar ya kaucewa ko da ke an ce fa kishi shi ma yakan kawo yakan haifar da aikin makirce makirce da su kisisi na da kini bibi ko hmm. to ke malama kina jin fa'in da suke ta kawo nasa hujjojin cewa fa su ga yanda suke ganin yanda kishi ya kamata ya kasance ke ya kamata a yi ringa kishi a wannan zamanin to ni dai kishi na da mijina ne zan yi na farko kenan sabida me shi ya auro ni ko da dai ko sun zo su tadda ni ko ni na je in tadda su mm. so dole shi ya aure ni kuma shi nake so sabida haka nuna kishi akan shi ya zame min dole haka to ya zaki gabatar da nuna kishin ki to yanda zan ba za a taba sake na a gida a a a babu dambe amma kuma akwai kirsa iri-iri kamar yadda malama na ta faɗa akwai siyan tsire eh. kaza da sauransu Zaki siya wa kanki? Zan siya ma kaina idan mu hudu ne zan siya kullun zan ci kullun zan ci in ma ban samu kuɗin da zan siya ranan ba zan da ya ajiye a kofar ɗaki eh, sannan kuma yawwa sannan kuma da abun kwai ko da yaushe zan dinga fasa su ina sa su ba don komai ba sabida. Ni yanzu har ma kin kawo mu wani tunani wato dama da gangan kishi yake tonan kishi yake. Eh da gangan mana. Ko kawo ku akai yi ku ibada ko kuwa an ne ku kawo ku ta haran junan ku ne. yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu mu ji yadda za su amsa tambayar da binta ta yi musu kamar haka. gangan mana ku kawo ku akai ku ibada ko kuwa an ce ne ku kawo ku ta haran junan ku ne a an kawo mu ne mu ibada mm. amma kuma kamar kake manta a baya da aka faɗa mm. aka ce ba ma aka ce ba kishi halak ne so mm. saboda kowa ta shi fushe shi kowa ta kwace kanta to wato kamar wani filin dambe ne ake aka kawo kuku o Allah mm. to yanzu dai mata da yawa zaki ga suna suna abubuwa marasa kyau suna illata junansu da sauransu kuma duka an ce wa kishi ne ke anya ko idan za a fassara kishi haka kishi yake to gaskiya kishi gashi nan da kishi kala kala ne namu na mata akwai kishin da zaki dinga kisisi na kina dan kwalliya kina komai kina da abin da kike so kina yi kina nuna mijinki dan ya ji daɗi kina nuna mai yana jin daɗi da abin da rayuwar shi ke so kina mai kina kishi in kishi yake ita bata ta kina yi kina kwalliya in kin canza ki kara cirewa ki dada canza ki cire kishi yake in ita ba ta yi ma in ta ga dama ta koya in ba ta ga dama ba wannan duk ita ta sani mm. idan dan abubuwa haka dai kina dan lallan gwabewa dai duk abin da da zai dai ja ra'ayin shi to kishin yanzu fa da ake zubawa din to kishin kuma yanzu da ake zuba gaskiya kishi ni dai abin da zan ce ba kishi bane ba mugunta ce saboda zaki ga kishi wani sharrin zuciya ne zaki ga ya halaka wani ya kashe wani ko kuma ya abin to wallahi tallahi mata ba kishi ba ne ba zalunci ne da mugunta kuma rayuwa za mu dinga dubawa da kuma mutuwa ni in ni ce a nawa gaskiya ba zan yi wannan kishin ba zan yi kishi da na kisisi na mijina da mata zan yi amma ba zan taba kisan in kashe wani ba ba zan dau wannan ruwan zafi da ake dauka a zuba wa mata ko kuma ke dau an ga an yaro an kashe shi haka abubuwa kala kala dai da ke faruwa dai wai da kan kishi to wallahi ba kishi bane ba mugunta ce da rashin hankali da tarbiyya Hajiya Hawa, kina jin abubuwan da ke faruwa a kafafen sadar zumunta da ake yadawa kusan kullum ba a daɗewa ba aiko kishiya ta kashe kishiya ko ta kashe ɗan kishiya ko an taɓa mijin. Gidan ma gaba ɗaya sai wani lokaci an sami gobara ma ko ji sunan shi kishi. Me za ki ce mu wannan al'amari? Abin da zan fara cewa shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi wannan ba halin kirki bane sannan mata mu ji tsoron Allah. Wannan ba ma kishi bane bakin ciki ne da hassada. gaskiya ban yadda kishi zai sa mace imanin ta fita daga cikin zuciyarta ta je ta hallakar da 'yar uwarta akan namiji ba mata mu daina wannan halin wallahi ina alawadai da wannan abin kuma sannan duk sanda na ji wani sabon labari ya fito an ce an kashe wata wata ta kashe wata ko wata ta yamma wata wani mugun abu ko ta naka san mata da rayuwarta akan kishi wallahi ni kunya ma sakin su take ta kama ni in rasa inda zan sa rayuwa na a matsayina na mace ya za a yi haka samu zuciya da zaka hallakar da dan uwanka wata ma ta raba macen da duniya wata kuma 'ya'yan kishiyarta ta kashe ɗan kishiya ko a je a yi ma wani dan kishiya wani mugun abu to mata mu sani faɗa na kowa ne hmm. sannan rayuwar nan ba ta da tabbas jin hankalin da zan mana 'ya'yan nan mun haife mun haifi 'ya'yan nan ne ba mu sani ba ko mu za mu rayu da su ko kuma wannan kishiyar da baki nufin ta da alkhairi ita za ta rike miki 'ya'yanki ba mu sani ba saboda haka wallahi mu gyara mu'amalan mu tsakanin mu da mata 'yan mu. kishiya ba abokiyar gaban ki bane kishiyar ki abokiyar zaman ki ne mu daina daukan kishiyoyi abokanan gaba ko makiya a'a ba haka ba bane babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi a rayuwar nan daga lokacin da kuka haɗa kanku kuka fara zaman lafiya ku kanku za ku ji daɗin gidanku mm. ƴaƴanku za su ji daɗi su zakata su wala ni na ga iyayenmu da ba irin wannan kishin suka yi ba mata me muke so mu zama ne me muke so mu zama da rayuwar mu wallahi mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu sani kuma duniyar nan ba matabbata ne kishi ya daina ɗaukar mu muna zuwa muna aikata abin da zamu zo muna da na sanin da ba zai mana amfani ba sannan kuma zan yi kira ga hukuma akan duk wanda ta kashe wata wanda ta kashe kishiyar ko ta illata ta ta ita ma a dinga mata a dinga hukunci daidai da abin da ce mai uwarta ta haka ne za a samu sassaucin wannan abun because idan muka duba za mu ga wannan abun kullum ba a ragewa karuwa yake yi kuma saboda rashin daukar cikakken mataki ne kuma kamata yi duk lokacin da za a dauki mataki akan macen da ta aikata haka a dauki mataki a bainar jama'a duniya ta ga ita ma an mata abin da ta yi to wallahi za a samu sassauci akan wannan muguwar zuciyar ko kuma muguntar nan da zan ce menene zan ce rashin imani ne ko me zan kira shi ba ni ban ma san me zan kira shi ba Allah dai yasa mu dace Allah kuma ya shirye mu washin waye kamata ma na idan mace tana tsananin kishin nata ya tunnuko ta ya taso mata waye kamata ta nuna wa kishin nan mijin da ya kawo mata kishiyar ko kuma ya hada ta da kishiyoyin ko kuwa ita matar da ta shigo gidanta ko kuma matar da ita zo ta taras gaskiya mijin ne dai a tunani na mijin ya kamata mace ta nuna ma kishinta wato shi ya mata laifin shi ya mata laifi saboda ita wanda aka auro tsakani da Allah in mu makan ma'adalci ba ta mata komai ba malama na nafi da na kaman kina ne da kai cewa ke muke yadda ba ke ka taba miki masoyi gaskiya wallahi ni ba da bukan ba a taba min kwa masoyi kishi yadda da take kishi da sunan kishin da ita za mu gwara amma ba zan iya kishi da mijina ba ba zan taba yi ba ko ba za ki iya nuna mishi wallahi ba zai. kai cinki akan shi ba wallahi ba zan taba nuna mai ba saboda ba na son bacin rayuwar shi ba na son komai abin da zai gani rayuwata ta baci ko nashi ya baci ba na so to ai mutane me ta miki ita to ai me ya kawo ta gidana kishi cikin yauwa me ya kawo ta cikin rayuwa ta ya kawo ta gidana to ta yi laifi amina ke ma haka kike gani ta yi laifi ta ya kamata a taba a'a mijina ya kamata in kishi shi ba ita ba wato shi zaki huce ta kashin ki eh, saboda shi ya auro ta shi ya ya sa miki ci kenan sabida haka akan shi zan huce amma ba kan ta ba wato kuna ya kona motar miji kenan da yan kona kayan sawa a'a to ai gwanda ma in kona ta in kona mota akan dai gaskiya in kona kishiyan sabida shi ya auro ta so duk wani hukunci akan shi ya kamata in yanke to sauran mata masu sauraron mu kun dai ji abin da wa'annan bayan Allah suka faɗa kamar maganar kishi da kuma matsayinsu akan waye kamata a dinga huce haushi akai yawancin su dai sun nuna cewa gaskiya ita wadda ta shigo din ba ita ke mata a saukewa wannan eh, fushin ba wasu wanda ya laifin shi ne ogan tafiya mm. shi miji kenan da fatan dai za mu rage kishi za kuma mu ringa abin da ya kamata da tunani da kuma hankali. mijin kiki nuna su 'yan yatsu su ki tauna kishiya ba ta da sunna kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamarmu. Mai sauraro mu da sake saduwa a zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke na taɓa kalashi. Yau na tare ne da Hajiya Habiba inda za ta gabatar mana da wani abin sha ko in ce kunnen wake soya ko jabi ba eh. eh domin saboda wannan wata ah, da ake neman canji na baki da abin makwalashi hajiya habiba barka da zuwa wannan zaure namu barka ka dai to ya ake gabatar da shi wannan kunu na sha na waken soya to jama'a assalamu alaikum shi wannan kunun waken suya idan ana bukatan yin shi ana son uwar gida ta kasance ta samu waken suyanta idan ta samu waken suyanta za ta kai a barza mata idan aka dan barzo mata waken suyanta za ta zo sai ta wanke shi saboda sai an wanke dissan shi eh, wannan bawon idan aka wanke dissan shi ya fita za ta zo sai ta kai inji sai a markaɗo mata to za ta jika ne? ɗaya eh to ai a wurin wankewa in kika lura ai already ruwan na daɗe jika shi tun da shi ba dole sai ka jika shi musamman ya jika na musamman ba idan ka wanke tana gama wanke a lokacin za ta iya ɗauka ta kai nikan abinta to idan ta kai nika aka niko mata za ta zo ta tace shi idan uwar gida ta tace wannan kullun waken suyanta a abu mai kyau ta samu kwano mai kyau mai tsafta don koyaushe akan so uwar gida ta kasance cikin tsafta don tsafta ko da mutum bai sha'awan cin ka ko sha ba idan aka ce yau kana da tsafta to komi naka yana tafiya daidai to idan uwar gida ta sace wannan kullun nata sai ta zo ta dauke shi cak ta sa shi a murhu dama ta hada wutanta a murhu sai ta dauka ta dora wannan kullu nata idan ta dora shi ya ta kuso ta kuso za ta ga yana dan kumfa kumfa haka kumfan za ta ga ya ragu irin ya makalkale a gefen bakin tukunya to lokacin sai ta sauke shi ya sha iska idan ya sha iska sai ta ɗauki abin tatan sai ta tace wannan kullum idan ta tace wannan kullun to ainihin wannan ruwan da ta dafa tataccen shine ainihin madarar da zai mata amfani da ita da iyalinta da mai gida wannan ruwan da ta tace sai ta ɗauki abinta in tana da firij ta sa a ciki idan ya sanyi za ta zo lokacin da za ta yi amfani da shi kowa idan aka tsiyaya mishi daidai wanda zai yi amfani da shi sai ya sa siga daidai ɗanɗanon yadda bakin shi zai iya ɗauka saboda haka ina roƙon uwar gida a wannan wata mai alfarma ya kamata ire-iren wa'annan abu mata su rika lura suna yi ba wai a ce kullum abin da aka saba da shi shine za a yi ta ta yi ba to na barin koma da ke baya mm. shin ba a sa kayan ƙanshi ne eh to kamar shi din idan kana da ra'ayin ka sa kayan ƙanshin akan sa saboda shi kayan kanshi ai ba wani abu ne wanda yake bata um, irin yawancin kaya wanda yake in kai za a ce za ka ga ya bata abu ko ya abin nan ba mm. in tana da ra'ayi tana iya sawa amma wasu ba sa sawa a ciki yawanci masu ulcer ma ba sa sa citta a cikin shi gaskiya bayan kin ce wannan kumfan da ke tasowa daga cikin tukunya kin eh. ce shine ainihin ma abin da ake bukata a jiki a'a yawanci an fi son ka bar shi ya nuna da shi idan ya nuna da shi za ka gane zai koma bakin tukunyan gefe gefen bakin tukunyan kiga ya dan makale haka to shi kenan haka ake an fi bukatan haka akan ki yaɗe shi ki zubar da shi to sai ka bar shi ya huce kenan eh idan ka sauke ya huce shine ka kara tacewa sai ka sa abinka a cikin firij eh sai ka sake tacewa saboda wannan abin ai yana zare-zare wannan kumfan mm. shine in ya mammakale haka zaki ga ya dan yi zare-zare to in kika mai da shi dama ya sha iska kika tace wannan zare-zaren zaki gan shi a cikin abin tatan tunda dama da farko arga riga an fidda da sa'ai to wannan abun shi kumfan to a lokacin zaki gan shi shi kuma to in kika sa abinki a cikin firij shi kenan to wasu kuma da wannan ne sukan yi amfani sai kiga an soya milk ake cewa ko madaran waken suya shi kuma akan bashi ya kwana ne don wannan madaran waken suya wanda zaki sha daban wancan kuma da yawanci mutane kamar sun fi sanin shi da soya milk shi kuma daban yadda ake yi shi shi wancan idan kika dafa hmm. za ki juye shi a cikin wani abu ki rufe shi ne in ya kwanan yake koma kamar mankin dubu ina zai kwana a ƙasa ko a cikin freezer a a waje za ki ajiye shi ba a sa shi a cikin freezer za ki a ba a sa shi a na'urar sanyi sai ya kwana gari ya waye kina buɗe shi zaki ga ya koma kaman kindurmo to idan ya koma kaman kindurmon nan shi kuma in kina son ki mai da shi wai soya milk din mm. tunda yawanci haka aka fi sani mm. da shi mm. to shine shi kuma yawanci zaki ga mutane sukan dan sai flavor haka su dan sa mishi dan abun kaishi eh sai a sa siga in aka sa siga aka hada shi to in aka duddura shi a container shi kawai sai a sa shi a firiji to kenan da kaurin sai ake shan shi shi haka ake shan shi ba kaman wannan da ake dafa shi a sha ainihin madaran waken suyan ba kaman tsalan nono eh kaman tsalan nono to akwai wani amfani da mace za ta samu na yin amfani da wani abu ila a jiki ila mara lafiya kaza idan yi amfani da shi akwai abin da zai karu ko dai kawai kowa da kowa zai iya sha eh to wannan abu ne wanda yake kowa zai iya sha tunda yake yana mana amfani a jikin kika lura kamar shi waken suya yawanci kamfanin nuka ai suna amfani da shi wurin yin madara da sauransu da kayan abincin yara to kin gani aiko yana da amfani ma mai muhimmanci a jikinmu da 'ya'yayenmu baki daya saboda haka uwar gida ya kamata lura da irin waɗannan sababbin abubuwa ba wai ainihin yadda aka saba da an sha ruwa a sha ruwa a ɗanci dabino shi kenan sai abincin da aka samu aka dan girka to in aka dan samu irin wa'annan aka dan sarka ba wai sai da yawa ba ko waken ki gwangwani biyu ne ko uku zaki iya yi saboda yanayin rayuwa. jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.